ƙasar jamhuriyar kamaru ta sake ɗaura ɗamarar yakan 'yan ta'addan akan iyakokin ƙasarta da sauran kasashe makwabtanta mai yaƙi ibrahim shine mai bawa ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru shawara amma ta ɓangaren yakin da ake yi da maharan boko haram mun ɗauki wannan mataki sabila da taron da aka yi a abuja cewa yanzu muna so boko haram mu kare da ta gaba daya a yankin zambisan gaba ɗaya a cikin kamaru najeriya da chadi akan wannan tsaron din shi yasa ka ga yanzu har eh, shugaban kasar mu ya kira taro to yanzu kuna yarjejeniya ne da sojojin kasar kamar ko da gwamnatin kasar Najeriya da Chadi domin shiga ta ko ina don ku zakulo su yanzu dai a haka muke tafiya har cikin gejin Sambesa za mu shiga mu fitattako su mu kore su mu gama da su gaba ɗaya shi ma kwamandan rundunan dakarun kasar jamhuriyar Kamaru amma na mayakan kasa Sanda Umaru na yi masa tambaya a yayin da ya zo hutu na kankanin lokaci kafin ya koma filin daga ga karin hasken da ya mini. Wannan magana da kake faɗan nan ai abun da zan gaya baka ai mun riga mun yi komai da komai mun gama da su wayanda suke cikin daji na duk mun kame su ai ai suna nan a kame. To ya kake gani a wayanda kuka kamen nan yanzu mun yi mun yi mu gan a gwamnatin Kamaru ta ta bamu dama ina kuka kai su. Wato yadda muka kamo su a cikin daji mun wahala kwarai da gaske mun zo mun ajiye su a wani sansani ne mun boye su a nan to yanzu muna kokarin mu ba wa hukuma jandarmomi idan muka ba su duk abin da suka yi da su mu ba ruwan mu aikin mu ya kare ko da yake a yan kwanakin nan maharan boko haram din da yi sun yi sanyi wajen kawo hare-hare a ƙasar jamhuriyar kamaru amma hakan ba shine yake nuni da cewa an cimma buri ba na kakkaɓe yan ta'addan boko haram a kan iyakokin ƙasar baki ɗaya masu magana dai suna cewa maso kayanka ya fi ka dabara Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.